<clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwa masu albarka muna muku lalai maraba da zuwa wannan gagarumar wato lakta wadda wannan masallaci ƙarƙashin jagorancin a dr abdullah da matafiya abokan jagorancin ka na limamu abokan wato na'iban masallaci na wannan masallaci malam ita da malam bashir da suke kokarin yin zuwanin ya za a ilmantar da al'umma a sanar da su a sanar da su waye allah ubangiji subhanahu wa ta'ala da duk wani abu da ya shafi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yau ma a cikin wannan jerin gwanan lakcoci da karatuttuka da ake yi a kowane saki a wannan masallaci da kuma lakcoci da ake ɗauko malamai sanannu a ɓangarori iri-iri daban-daban domin sanar da su waye Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin aiwa Allah bauta irin bautar da ya kamata aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya irin biyayya da ta kamata yau ma Allah ya ƙara kawo mana a kauce abinan pro a zirkadin kabara muna masa lalai maraba da zuwa lalai maraba da zuwa a bisa da malam zai gabatar mana akan cewa wato falata kafuhu wa kafu. kada ku ji tsoron yau dokta profesa zai gaya mana suwa ne kada a ji tsoron zamu nuna yanzu insha Allah za mu sani sannan wa za a ji tsoro in sha Allah za mu ji wanda za a ji tsoro Allah ya riko da hannunsa Allah ya bashi wato dama ta wajen kitar da abin da zai kitar Allah ya masa jangora a cikin wannan lamari ba tare da ɓata lokaci ba zan miƙa abin magana zuwa wato jagoran wannan masallaci da sai dan ƙara wato bayani game da wato malam kafin malam shiga cikin bayani kai رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم إخوة البركة من ذا تعرف جبتر ويا جبتر آه، ما لدي فنديني أنا باجي فيشبا المعروف لا يعرف ما يبقاش مصاري نقارن بهذه جبل علي ما يبالغ آه، تكتلي لا سوى kawo muku abubuwa daban-daban game da bala ba ya ke ba da kofa ya ke ban mu da kufa ɗin saboda tawazu na mara amma da take cikin takaitawa ko da ba kawo gaba ɗaya ba za a ɗan kawo mace tara malam ne kamar yadda kusan ya da cikin manyan malamai wanda aka san su a wannan gari da albarka masu bawa suna gudumawa wanda sun farko da cin suna shekara da shekaru suke ba wa ainihin suna gudumawa a wannan gari da albarka da kuma wannan kasa ne namun albarka najeriya gaba da alhamdulillah da ya daga cikin asaran na sheik malam jafar mahmud adam wanda tare suka dawo daga jami'ar madina tare suke karatu suka dawo shekara daya ba sun dawo kuma suka ci gaba da ainihin yada addini da ainihin kokarin yada da'awa da karantar da ainihin malamai wanda su malaman malamai ne duk wanda bai gani ahli suna mata yawan malamai da bai gani social media da ake haska su matasan malamai da yawanci almajiran su ne kuma duk almajiran su ne tun kafin mutum jami'ar islamiyya a wurin su muke kwakwadon ilimi na hadisai da ilimi daban-daban da ilimomin fannoni daban-daban na addinin musulunci saboda haka abubuwan suna da yawa irin abubuwa da suke wa addinin musulunci da guduma da suka bayar da aka fara ainihin gerowa wasu a lokaci zai kare ma ba a gama ba saboda yawansu malam da yawa da kawai da sai kuma malami na jami'an bayero yana kusan matakin profesa da take da ainihin ya fara ya yi sunan prof gaba daya kushe prof ne malam wanda kuma koyo ko gobe insha Allah za ku je zama prof gaba daya wanda duk abin da yake bukata a cika kuma alhamdulillah rayuwa ya barka shi da dan uwansa malamai ne wanda suke aiki duniya suke alfahari da su alhamdulillah duk wanda ya jami'a islamiya ya san da su kuma ya san irin bai wanda Allah ya musu na fahimta da kaifin basira da fahimtar karatu da kuma kwani yada da'awa a wurare daban-daban alhamdulillah tun dawo malam daga Saudi Arabia yake da'awa da wallafe-wallafe da kokarin yin abubuwa wanda suke jikin al'ummar musulunci yara matasa da kuma magidanta da sauransu abubuwan suna da yawa wanda ba na mantawa shekara da shekaru ba nan masu hawa abdallah imamu alu sunna yake ka wani matashi mai son karatu jini wanda yake son ya koyi hadisi ya je san da ya hadisi da kyau to je wata bala wasanin da daɗe yawa shekaru kusa jini da biyu da suko ta lokacin ma da malam jafar mara abdallah abdallah yake cewa ina ba son karatu su je ku a a da ismail kabara duk da sai ka suna ke yi sani saboda haka malamai da dama waɗanda ke gani su a social media su da awa su iya abubuwa yawancin su almajiran malami wanda ya kafa ya tsora su a kan ainihin tafarkin ilimi suka zo kuma suka tasirantu da irin karatun malam kuma suka suna ba wa duniya musulunci gudunmawa saboda haka abubuwan suna da yawa wanda idan na ce wata ainihin zan fara kawo su mutunci ba zai bani ba kuma malam ya iya dama ya bada da kofa ne wannan ma cikin gidai wannan kaɗan ne na bukara muku daga cikin abubuwa na malam wanda kuma duk wanda ke tattalin tv ke kallon da tv yana nufin malam ba sai ma yin bayani waye malam ba ina yana yawan bada gudunma abubuwa daban-daban program daban-daban da kuma malam kuma yana tudin wala ana tudin wala kuma a nan ma kuma da ba a ruwa gaba ɗaya suna alfahari da saboda ne saboda irin gudunma da ke bara a cikin wani da ma kano gaba ɗaya abun da zai duba duk jama'a unguwa da sauransu da yaransu da iyayen gida da duk matan aure duk da yana da shi kawo wa unguwar ci gaba da kawo manyan malamai wanda suke sanannu aka san su ake ganin su a media su ba da gudunmawa su rata su amfani da zai a al'umma saboda haka irin wannan gudunmawa ne da ake bawa da suka ci gaba da suke a nan suna da yawa sosai wanda idan muka fara da su ba su kare ba saboda lokaci a take takaitawa na sai a nan to za ka ba da zai fara ranta na masa addu'a Allah ba ta wasu tofiki kuma Allah ka yi tafaddal ma'azura mashkura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين صحابتي الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah godiya da ya tara mu a wannan ɗaki nasa a wannan masallaci na juma'a na masjid takwa a wannan gari na kano a wannan rana ta biyar ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda wannan ranar daidai da ishirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da da shida miladiya ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lafiya ya ba mu ikon mu zo domin ya zamanto mu tattauna da 'yan uwa akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a kansa wanda shi ne taken wannan muhadarar wanda wa 'yan uwa waɗanda suka zamanto sun kyautata zato kan cewa zo gabatar da wannan Allah ya saka muku da alkhairi baki ɗaya wannan muhadarar wannan lakca mai taken falata khafuhu ma khafuni lakcar na da kissa wannan kistar na cikin alkur'ani cikin suratu ali imran Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana laqad banna Allahu 'alal mu'minin ika Allah yi wa mu'minai baiwa iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko musu da manzo daga cikinsu. su yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana karanta musu ayoyin Allah kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitab kuma yana koya musu abin da za su fahimta na cikin alkur'ani wal hikma ya koya musu sunna wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wanda kafin wannan hakika sun kasance cikin bata wato bata mabayyaniya wannan ayar ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗe ta daga cikin ayar da ubangiji zai mana bayani akan abin da ya faru a yakin uhud a yakin uhud sabai sun fita yaki suka fita yaki sun samu da sun haɗu da abubuwa guda uku abu na farko shine shawara wanda ya ce ka'ida aka yi shawara manya da masu hankali suka ce kar a fita Kamari waɗanda suke ganin cewa za su yi wa Allah bajinta suka ce a fita aka fita wannan abu na farko kenan abu na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau hanya har ya je Banu Salima sai zamanto shugaban munafikai gaba daya sai ce ai shi kawai tunda an bi an biye wa yara kawai a dawo mutum ɗari uku. karamantun sun ɓalle daga cikin rundunar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dama ba su kai yawan rundunar kafirai da za a tinkara ba abu na uku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah ya sanar da shi da kuma tsari irin na yaƙi ya sanya yanayin yadda za a ci nasarar yaƙi kuma ya yi umarni ga waɗansu ya ce karku yadda ku saba wa umarni na ko kun ga tsuntsaye suna wabce mu ba wai mutane ba kar ku sauko daga sauka daga inda kuke ya sa su akan dutse kan karamin dutse zabal ainihin wanda ya zama tuci kar su sauka ya shugabantar da shugaba a gare su nan da nan kuma yaƙi da aka fara duk yawan ƙuraishawa da shiri da suka yi sai cikin ikon Allah sai zamanto musulmi sai suka yi galaba galaba da suka yi har kafirai sun watsar da kayan sun fara gudu wanda manzo Allah sallallahu ya ce musu kar su sako din nan sai suka ce ai yaki an gama an gama cin nasara sai suka sako suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka sako a wannan lokacin Khalid ibn al-Walid da shi da yan rinduna kaɗan wanda dama suna jiran wannan lokacin sai suka yi wa musulmai ƙawanya ta gaba wanda aka raraka ta baya kuma musulmi suna zarakar kafirai sai aka bullo musu ta baya daga nan sai wato ma'aunin yaƙi ya canza musulmi sai zamanto kuma neman ta kan suke domin har annabar rahama sallallahu alaihi sallam, sai da ya zamanto aka jimar ciwo a fuskarsa a goshinsa sannan daga ciki kuma aka fitar masa da haƙorinsa guda ɗaya sallallahu alaihi sallam. da cikin sabai da yawa waɗanda suka yi shahada anas ibn nazar da laib na haram baban jabir da ragowa da yawa waɗanda suka zamanto an karkashe su a wannan lokacin kuma a kashe su aka yi nasara domin sai da ƙyar abubuwa suka zamanto aka zamanto aka lafa shine muminai suke ganin cewa su suka fi cancanta da ubangiji kuma su suka fi cancantar nasara to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake bamu labari dai a cikin surar yace awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha yayin da musiba ta same ku ai da can ai ninkin haka ta taba samun ku qultum anna hadha kwagan sai kuma ku kama cewa wannan kuma daga ina ya akai haka ta faru qul huwa min indi anfusikum Allah yace wannan daga kawunan ku ne manufa kar ku zargi kowa kar ku zargi na waje ku zargi kawunan ku inna Allah ala kulli shay'in qadir tare da cewa Allah yanda al'amarin yake mai iko ne a bisa komai amma asabakum yawmal taqal jam'ani amma duk da haka ku sani abin da ya same ku yayin da runduna guda biyu suka haɗu fa bi iznillahi da izinin Allah ne wal ya'lamal mu'minin domin Allah ya tantance mu'minai wal ya'lamal ladina nafaqu kuma a tantance waɗanda suka zamanto suka yi munafunci suka koma da baya suka ki zuwa yaƙi wa lau lahum ce da su ta'alau qatilu fi sabilillahi ku zo ku yakin nan dan ɗaukar kalmar Allah a widfa'u ko kuma ma domin ku kare garinku ku kare kawunan ku ƙalo iska ce launa alamu qitalan lattabanakum da ai mu gwanayen yaki ne da mun bi ku hum lil mai yawma idhin aqrabu min, lil iman a wannan lokacin a wannan ranar a wannan ranar sun fi kusa da kafurci akan imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fadi da bakin su abin da yake baya cikin zuciyarsu wallahu alam bima yaktumun alhalin Allah yana sane da abin da ka kasance suna boya alladhina qalu li ikhwani su ne waɗannan dai lokacin da suka nemi su dakilar da muminai zuwa fita yakin suka ce da ƴan uwansu wa qa'adu suka yi zaman su suka ki zuwa lau a da sun yi mana biyayya ma kutilu da ba kashe su ba kul Allah ya ce ka ce da su ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fadrawu ana amfutukum al-maut ku kare mutuwa daga kanku manufa ku kare kanku ku mutu in kuntum sadiqin kun kasance da gaske kuke wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku taba tsammanin cewa waɗanda aka kashe saboda ɗaukar kalmar Allah matattu ne bal ahya'un a'a yanda al'amarin yake rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun suna nan a wajen ubangijinsu ana azurta su farihina bima atahumullah suna farin ciki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su min fadlihi daga falalarsa wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim suna yin albishir suna cewa akai albishir ga waɗanda har yanzu ba su riske su ba daga cikin mu'mini da su mutu ba Allah khawfun alaihim Wa hum yahzanun cewa babu tsoro a gare su kuma babu wato bakin ciki yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna farin ciki da albishir da ni'ima daga Allah wa fadlin da falala wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin kuma Allah sani Allah cewa baya tozarta wato ladan mu'mini alladhina istajabu nan nan da istajabu suka amsa wa Allah lillahi war rasuli suka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma asabahum alqarh bayan wato cutuwa ya sami su cutu a wannan yakin ko an cutar da su lillazina ahsanu minhum hakika wanda suka kyautata aiki a cikin su wattaqau suka ji tsoron Allah suna da ajrun azim lada mai girma allazina qala lahumun nas sune waɗanda mutane suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum hakika mutane sun yi muku gangami domin su yi muku kwaf ɗaya su gama da ku fafshahum saboda haka ba ku kiyaye su ku ji tsoron su hum, imanan wannan ya ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya isar mana kuma shi ne madalla da abin dogaro wanda shi ne Allah abin da fankalabu bi ni'matin min Allah sai suka wayi gari da ni'ima daga Allah wa fadlin da falala lam yamsasu su'un babu wani cutuwa ko damuwa da ya zamanto ya same su wattaba'u ridwan Allah suka zamanto sun bi neman yardar Allah subhanahu wata'ala wallahu dhu fadlin azim ika Allah ma ma'abocin falala ne mai girma inna ma zalikum shaytan wannan cewa ku ji tsoron mutane dan su yi muku gangami ko kuma abin da ya same ku din nan kuma yar cewa saboda kaza ne ba saboda kawunan ku ba inna ma zalikum shaytan sani cewa ba komai bane face shaytan ne yukhawwifu awliya'ahu da yake tsoratar da majibintarsa wani fa waɗanda suka jibintar da shi fala takhafuhum kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na in kuntu mu'mini in kun kasance mu'mini wannan nan ne abinda fa ta kafu na faɗi wannan ne saboda watakila mutum ya fahimci cewa a wannan yakin na Uhud akwai abubuwa da yawa da aka yi cewa wato munafukai sun tsoratar da muminai kan cakar su fita yaki. kuma a wannan lokacin sun fita adadin su bai kai ba kuma aka zamanto an kwaye musu baya mutum ɗari uku suka dawo sannan aka yada jita-jita kala-kala har da jita-jitan cewa ma an kashe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan duk an yada ta abubuwa sun canza ba kaɗan ba kuma an firgita waɗanda su ya zamanto sun firgita sun firgita amma muminai a wannan lokacin ba abin da ya ƙara musu imani saboda ka'idar da za mu zo mu karanta na ma'anar cewa mutum wa zai ji tsoro a cikin wannan al'amarin nasa sani kan cewa tsoro tsoro idan an ce tsoro idan an ce tsoro yana daga cikin mafi girman mataki da mumini zai iya takawa a cikin wato a cikin musulunci kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa ya cewa min al-maqamatil aliyya wato mafi daukakar daraja in Allah ya baka ya azurta ka da tsoronsa ya baka daraja mafi karfi kuma babu yanda za a yi ka zamanto mumini har sai ka zamanto kana jin tsoro saboda haka wajibi ne akan kowa ya zamanto yana jin tsoro yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala domin ya ce fala takhafuhum wa khafuni wanda kuma ayoyi da yawa da za su zo ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fala khashawun nasa khashawun kakka ji tsoron mutane komai yawan su komai taruwan su komai abubuwan da Allah ya ba su khashawun ka zamanto ni kadai zaka ji tsoro inji Allah subhanahu wata'ala sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya yabi wanda suka zamanto suna jin tsoronsa a cikin littafinsa ubangiji subhanahu wata'ala yace innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun hakika waɗannan da saboda tsoron ubangijin suna zamantowa suna raurawar zukata wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun wanda suke yin imani da ayoyin ubangijinsu wallazina hum bi rabbihim la yushrikun waɗannan da ba sa yin shirka da ubangijinsu yi yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila suna yin sadaka suna fitar da zakka suna bayar da abin da suke bayarwa alhalin zuciyarsu tana cike da firgici annahum ila rabbihim raji'un cewa gashi mun bayar amma kuma mun san zamu koma ga ubangijinmu ulaika yasari'una fil khairat waɗanda suke da irin wannan sifar na tsoro ga ubangijinsu da cewa zukatan suna raurawa suna aikata alkhairi waɗannan su ne masu gaggawa zuwa ga aikata ayyukan alkhairi wa hum sabiqun waɗannan su ne wanda suka yi fintin kau a cikin waɗannan al'amari ya zo a cikin musnad imam ahmad da imam tirmidhi hadisin na aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce ya rasulullah da aka saukar da wannan ayar gashi nan ba sa shirka da Allah suna bada abin da Allah ya ce su bayar suna ayyukan alkhairi suna gaggawan ayyukan alkhairi da take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana magana ne akan wanda yake yin zina ya sha giya yayi sata amma kuma zuciyarsa tana firgici yana jin tsoro sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yace ba haka bane yabnatu siddiq yabnatu siddiq yake yar sayyidina abubakar walakinahu rajul wannan sifa ce ta muminin da ya sumu yake yin azumi wa yi salli ya salla wa ya kuma yayi sadaka wa ya khafu Allah ya kubala minku amma yana cike da tsoron cewa shin Allah zai karba ko ba zai karba Allah ya karba ko bai karba ba zai karɓa ko ba zai karba ba yasa idan mutum ya duba zai ga cewa Al-Hasan al-Basri a cikin wannan ayar sai yake cewa amilu wallahi amilu wallahi bi ta'at sun aikata kyawawan ayyuka da Allah ya ce su yi sun kuma wato zage dantse sun yi amma kuma suna jin tsoron kar Allah subhanahu wata'ala ya ki karɓar wannan aikin domin shi mumini ya haɗa abubuwa guda biyu zai kyakkyawawan ayyuka sannan kuma yana jin tsoron abin da zai je dawo amma munafiki shine zai zamanto bai kyautata aikinsa ba amma kuma ya aminta yana ganin cewa dole ma kamar an riga an karɓa an wuce wurin to wannan shine bambancin mumini da wanda yake ba mumini ba mumini zai aikin alkhairin zai idar da sallah amma yana jin tsoron Allah zai karba ko ba zai karba ba zai yi azumi dan Allah amma yana jin tsoron Allah zai karba ko ba zai karba ba shi yasa ibn al-qayyim bayan yayi bayani ya ce kalmomi da lafuzza da suka zo wanda suke nuna tsoro da kan firgici da raurawar zukata ga Allah subhanahu wata'ala sun zo tasfofi da ta surori da yawa amma aka yi maganar alkhawf ibn al-qayyim yace li'ammatil mu'minin wannan na gama garin muminai ne wani fa mumini wanda ya zamanto darajarsa ba can sama take ba wannan yana matakin alkhawf wal khashya idan aka yi maka maganar khashya al khashya wannan ana magana lil ulama il arifin ana maganar wannan ne ga malamai wanda sun san Allah sun san kowaye Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace wal ijlal shi ko mutum ya ji cewa kwarjini da wato kasa yin abu gaba ɗaya saboda tunanin Allah ko kuma yanayin tuna abin da mutum zai je game da Allah subhanahu ta'ala lil muqarrabin ga wanda Allah ya kusantar ne Kisa rana alkiyama mu ga yadda annabawa suka tsorata da Allah annabi Ibrahim yadda ya tsorata an je an ce ka je kai mana kamun kafa ya ce ina wanda aikin da ya yi ayyuka ne kyawawa idan da ba annabi ba ne shi annabi Musa alaihi salam ya ce ina ba zai iya ba annabi Nuhu alaihi salam ya ce ba zai iya ba annabi Isa alaihi salam ya ce a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san girman Allah suna jin kwarjinin Allah subhanahu wata'ala a cikin zuciyarsu shi yasa ibnu qayyim ya ce wa la qadri lil ilmi wal ma'rifa gurgudan saninka da Allah gurgudan ka da fahimtarsa da shi yakunu al khawfu wal khashya gurgudan tsoron da zaka ji na Allah gwargwadon yadda za ka zamanto ka firgita zuwa gare shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake gaya sahabbai yace inni la'alamukum billah wallahi na fi ku sanin Allah wa ashaddukum lahu khashya kuma na fi ku jin tsoron sa wani ba na fi ku jin tsoron Allah inda a ce wani zai zamanto wanda kwata kwata zai miƙe kafa ya ce ba ruwansa da komai baya jin tsoron komai to annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam amma ya fi kowa tsoron Allah subhanahu ta'ala shi yasa idan yana sallah idan yana sallah malamai inda ruwayoyi suka zo yace yusma'u minhu ana ji zuciyarsa tana buga ka arijil mirjali kamar irin katafariyar kunya da aka sa ruwa ruwan ya fara tafarfasa ruwa na zabalbala ba haka da ka ji zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bugawa idan yana gaban ubangiji saboda ya san a gaban kowa yake saboda haka wato shi yasa da manzon Allah ya rantsi ya ce wallahi na fi ku sanin Allah ko na fi ku tsoronsa hakika wannan abin da mutum ya karanta zai ga cewa wannan abin ko shakka babu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa law ta'lamuna ma alam da kun san abin da na sani game da Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la bahiktum qalilan wallahi da dariyar da za ku yi a duniya sai ta karanta wala bakaitum kathiran da kukan da za ku rinka yi in kun tuna abubuwa wallahi kukan da za ku yana da yawa da kun san abin da na sani lamata zazzastun bin nisa'i alal furush wallahi an ce maka ga mace je ka kusance ta matar ka ce ta aure ta halal ce wallahi da ba za ku iya ba law kharajtum ila suudat da kun fita waje taj'aruna na ilallahi kuna kuka kuna rugu kuna gunji kuna ruhi saboda neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala da neman cewa ku tsira salin alin daga abin da bai je wani. Wadda haka idan ka duba za ga cewa maganganun malamai a kan cewa tsoro tsoro ɗaya daga cikin manyan malamai hatim al’asam yana cewa karka yaudara karka yaudaru bi makanin sale ka zamanto a waje kake wato salihin waje ko a maka kake ko a madina misali malam yake cewa fala makana aslaha min aljanna ai ba za ka samu waje da ya fi nagarta kamar yadda cikin aljanna inda an sa ka cikin aljanna ka san me shikenan ka sha ka gama walaqiya fiha adamu malaki amma a cikin aljanna annabi adam ya gamu da abin da ya gamu da shi aka sako da shi duniya saboda kakka yaudaru da waje ka ce ai kai a waje kaza kake ko a unguwa kaza kake ko waje kaza kake wala tagtar bi kasratil ibada yawan ibadarka ka zamanto Allah ya hore maka kana yawan ibada wannan kai ya yaudare ka wannan kar ya ruɗe ka wannan kar ya sa ka cikin wato jin kai fa na iblis domin iblis da kake gani ba da tsulil ibada bayan shekaru ɗaruruwa ko dubbai ko miliyoyi wanda ba san adadinsu ba yana tare da mala'iku yana ibada tare da su laƙiya ma laƙi mun ga abin da ya same shi ga shi lokaci ɗaya iblis sai zamanto Allah ya nisanta shi ya la'ance shi ya nisanta shi daga rahama wala taktarra bi kasratil ilimi. hatamul asam yana cewa kakka yaudaru da yawan ilimi da ya zamanto Allah ya baka fa inna bal'am bin ba'ura bal'am dan ba'ura wanda Allah ya bamu labarin wanda malamai suke cewa shine labarin sa a cikin suratu al-a'raf Abdul Alim na ba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu shaytanu fakana min al-ghawin wannan kaga ilimi har ma ismullahi a'zam idan yace kaza kamar da annabi suleiman wannan mutumin ya ce gadon bilkis a zo kafin annabi suleiman ya kifta ido wannan gadon an kawo haka shi ma bal'amu yake da irin wannan ilimin amma kuma abin da ya same shi ya same shi tare da wannan ilimin wala tartarra kuma kakka yaudari kanka daga cewa kai ka sha Bilka isfalihin cewa ai kai kana tare da mutanen kirki nagartattu kana tare da malam wani ko kana tare da shehi wani ko kana tare da wani yace yake cewa wa ru'yatim ko ka gansu fala shakhsa aslaha min annabi sallallahu alaihi wasallam ai babu wani nagartaccen mutum da zaka samu bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walam yantafi bi liqa'i a'da'uhu abokan gabarsa wanda basu yi imani da shi ba amfana da shi ba wal munafiqun wanda ma suka zauna tare da shi suka ce ga mun imani da kai amma basu amfana da shi ba saboda munafikai ne saboda haka da zama da waɗannan zai amfanar da ya zamanto ya amfanar da su saboda haka shi yasa Ibrahim ibn Sufyan yake cewa idza sakana al al-qulub idan Allah ya kaddara cewa tsoro ya shiga cikin zukata a haraka mawadhi'u shahawat sha'awoyi da kake yi da abubuwan da suke burge ka a duniya duk sai ga cewa sun kone gaba daya wa turida dunya minha duniya da zaka ji ka ta Allah kula ita ba zaka iya rabuwa da ita ba sai ga cewa an koran maka ita saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala da zai shiga cikin zuciyar saboda haka kamar yadda ibn qayyim a cikin littafin sa madarijus salikin yace matakai ne guda uku na tsoro idan kana son ka duba za ga cewa kowa akwai inda Allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi wani ya ajiye shi a kololuwar wani kuma a tsakatsakiya wani kuma ƙasa da ƙasa wannan ƙasa ƙasa ɗin shine wanda yake jin tsoron Allah dan yana jin tsoron ukubarta yana jin tsoron Allah don kar Allah ya sa shi a wuta yana jin tsoron Allah domin wannan abin yana tunanin abin da zai je ya dawo wannan mataki ne na ƙasa na tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya ba mutum hakika wannan zai haifar masa da zai gaskata idan Allah ya ce zan yi kaza to zai ji cewa cikin zuciyarta ya yadda da cewa haka Allah zai yi saboda haka bari ya nisanci wannan kada ya faɗa cikin wannan kuma zai rinka tuna girman wannan laifin sannan kuma zai rinka sa ido yana lura kar ya je ya fada abin da Allah baya so to wannan mataki ne wato na farko daga cikin matakan tsoron Allah mataki na biyu idan mutum ya wuce wannan shine matakin da Allah subhanahu wata'ala zai dauke wa mutum gafala a cikin zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala zai sa masa jin daɗi na wato wato zancensa da kuma ganawa da shi shi yasa ɗaya daga cikin masu bauta daga cikin banu isra'il cikin asar da ake ruwaitowa na banu isra'il wani mutum ya ga cewa yana yin abin da ya ga dama bayan da shi mai bauta ne mai bauta ne sai zamanto sai ya sauka daga kan wannan layi sai ka ga annabin wannan lokacin yake cewa ni gashi nayi nayi abin da ba haka ba amma ga shi Allah ba ba abin da yi mun na ci gaba da abubuwa sai Allah ya yi wa wannan annabin wahayi ya ce ka gaya masa cewa na ɗauke mafi wato nagartar abu a tare da shi na yi mar ukuba ukubar da zai zamanto ukubar da ban yi wani kamar sa ba ne na ɗauke mar jin daɗin ganawa da ganawa da ubangiji wata Ala wato mafi kololuwar abin da mutum zai ji jin daɗi ke. kenan shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yana cikin azumi yana cikin matakin ganawa da Allah sai manta da cin abinci da shan ruwa da mata gaba ɗaya sai kwana uku bai ci ba bai sha ba saboda tunaninsa tunanin Allah ne shi yasa yake iya yin sabuzarce a cikin azumi ba za ga irin wannan wato wato matakin da mutum ya kai na cewa ido ya bude ya fara jin dadin ubangiji zai ga cewa wannan abin ya kai wato wanda ya samu kansa irin wannan ya samu kansa irin wannan za ga cewa jin dadin da yake ba kaɗan ba ne yawanci nakan ba da misali a wannan zamanin sai ga wani yana soyayya da wata inda a ce misali yana soyayya da wannan wata aka ce yau an sa rana gashi nan za a ɗaura aure gobe sai ga cewa shagaltuwa da yake in yana tsananin santa da tunanin cewa goban za ta zo ko goban ba zai iya ganin goban ba kar wani abu ya zamanto ya faru tsoron da yake ji kar wani abu ya faru saɓanin wannan da kuma jin daɗin cewa Allah ya sayar da gobe zai zamanto wannan abin ya warware da za ka zo ka gaya mar wani abu misali wanda zai zamanto zai ƙara faranta mar rai farin ciki da murna da zai yi ba kaɗan ba ne jin daɗi da yake yi bayan an ɗaura auren aka ce yau gashi an ɗaura aure wani har kuka sai yayi, saboda jin daɗi wani zuwa ma zai ya ruɗe ya ga cewa wai da gaske ne wannan abin ya faru ko bai faru ba wannan ba za ka haɗa tsoronsa da tsoron cewa wanda zai to ya rasa dubu ɗari ko miliyan ɗaya ba saboda shi zai iya kashe kansa ko zai iya rasar da rayuwarsa domin ya samu wannan abin saboda haka kuɗi a wannan wajen ba daidai ba ne wato ka kwatanta akan wannan wancan na farko yana tunanin kar abin da zai rasa ne wannan kuma jin daɗin abin da zai shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke faɗa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a tausaya wanda ya zamanto ya wadata ya karye domin wanda ya zamanto yana da kuɗi ya kare ya fi sanin daɗin kuɗin akan wanda bai taɓa mallakar kuɗin ba wanda ya zamanto yana da kuɗi yana da wadata yana ganin irin girmama da mutane suke masa yana ganin irin yadda ake mar mu'amala da waye rasa wannan abin tashin hankali idan da zai tashi ya yi tunanin cewa yau zai iya rasa wannan abin tashin hankalin da zai shiga ba kaɗan ba ne waɗannan sun zamanto sun samu halawatar iman wato zaƙin imani suna jin tsoron cewa yau inda za a ɗauke wannan a ce yau ba zan gana da ubangiji ba yau ba zan tashi yi sallar dare ba yau wani abu kaza na sallah zai tsere mu zai zama jin tashin hankalin ya kai dalili kenan da idan muna karantawa saboda wannan tsoron da suke ji saboda wannan jin daɗin suna jin tsoron kar Allah ya ɗauke musu za ga cewa idan mutum ya rasa sallar la'asar daga cikin sahabbai da tabi'ai daga cikin tabi'ai za a ga cewa za a zo a yi mar wato ta'aziyya yadda ka san ana zuwa ana yi mutum jaje cewa ya mutu wani nasa ya mutu to haka ake zuwa a yi mar jaje saboda ya rasa sallar la'asar a cikin jin domin shi ya san jin daɗin da yake yi idan ya gana da ubangiji idan ya zamanto ya rasa wannan jin daɗin to tashin hankalin nasa ba kaɗan ba ne wannan mataki na biyu kenan mataki na tsoron Allah subhanahu wata'ala mataki na uku shine maqamu haibatil ijlal wato matsayi mataki ne da mutum kwarjini yakan kai kwarjini na ubangiji subhanahu wata'ala sai yasa waɗansu daga ciki suke cewa wato kwarjinin ubangiji subhanahu wata'ala an ba da misali da Salim ibnu Umar dan sayyidina dan Abdullahi dan Umar ne Salim ibnu Abdullahi ibnu Umar wanda yake yake wani halifa ya same shi yana yin tawafi a Ka'aba yana yin tawafi a Ka'aba wannan halifa yazo mutane suka ganshi da yanda ake girma misalin amma ya shagaltu da yin tawafin nan sai halifa aka ce gara ka same shi domin wannan zai kawo maka wato shuhura da ɗaukaka a wajen mutane ya je same shi ana ɗawafi ana ɗawafi sai yake raɗawa salim yake cewa salim yake cewa bayan sun gaisa sun yi abin nan tana magana da wafi sai yake cewa dama na zo ne in akwai wata bukata da kake da ita ka gaya min wannan bukatar domin ya zamanto an tanadar maka abin duniya ne da za a bashi salim bai ce mar komai ba har sai da ya gama dawafi ya fita daga matsa halifa ya sake bin sai ya gaya mar ya ce kai bari gaya maka wani abu guda ɗaya wallahi wanda shi ne yake da komai yake bada waɗannan abubuwan wanda shine mai wannan ɗakin ba na roƙonsa komai ballantana kai ya zamanto in roƙe ka akwai waɗannan da suke da wannan jin cewa ma ya za su iya roƙon Allah subhanahu wata'ala ya za su iya saboda jin girman Allah subhanahu wata'ala har ne suke cewa hasbi su'ali min ilmuhu bi hali wanda ya fi ni sanin kaina sai a zai roƙe shi irin wannan abu suna jin kwarjinin ubangiji subhanahu wata'ala da wannan mataki ne na ƙololuwa na sama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fara karanta mar suratul nisa lokacin da yace wa ubayyu karanta mun ya karanta ya karanta har kai aya ta 41 fa kaifa idza ji'na fa kaifa وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawaye yana kuka yana hasbuk hasbuk ya isa haka ya isa haka wannan wato tuna haibar Allah ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce matakin da za a zo ranar alkiyama har ya zamanto mu al'ummarsa ya zamanto mu za mu ba da shaida shaida shi zai bayar a kanmu mu ko in an tambaye mu ba mu da abin da za mu ce sai dai ballartar risala wa amana wa nasahatal umma wannan tabbas duk dan wanda yake al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan za ga cewa sanin bayi ne da sufar Allah saninsu ne da kusacinsu da Allah subhanahu ta'ala a yadda Allah ya kusanto da su jin wannan kwarjini shine mataki na ƙarshe wannan idan misali mun san cewa dole ne a matsayinka na mumini kanca ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala za ka iya a matakin farko jin tsoro saboda azabarsa wanda alkhairi ne idan ya zamanto mutum ya sufanci da wannan idan mutum ya zamanto ya wofinta daga wannan matakin wanda shine matakin farko wannan babu alkhairi tare da shi ya fada waɗanda yake babun waɗanda iblis yake jin so. wanda shine ubangiji subhanahu wata'ala yake fada mana a cikin wannan ayar da ne taken wannan fala khafuhum wa khafuni wanda kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake inna ma zalikum shaytanu yakhawfu awliya shaytan ne yake tsorata waliyansa to tsoro ba zan tsawaita ba a ciki amma abinda aka sani na ilimin zamani kuma ake kokar wato ake amfani wato ake amfani da shi a kanmu a wannan lokacin a wannan lokacin nace ilimi na zaman ilimi na sanin halayyar dan adam ina nufin psychology a psychology abinda aka faɗa shine kamar yadda ah, kamar yadda ɗaya daga cikin sanannun professors a cikin wannan fannin yake faɗa cikin littafinsa the philosophy of theorism wato falsafar sanin yadda za ka wanda za ka ribaci mutane ta hanyar sa musu tsoro ta hanyar sa tsoro suka ce abin yake cewa life is conducted wato ita rayuwa da kake gani ana tsara ta ne manage ana tafiyar da ita ne and control ana gudanar da ita yadda za a sa ka dole kai waɗannan abubuwan by fair ta hanyar tsoro saboda haka duk abin da kaga muna yi a wannan duniyar wani abu ne da yake da alaka da tsoro kuma babu wanda yake kubuta daga tsoro ko dai ka ji tsoron Allah ko ka ji tsoron kishiyar Allah subhanahu wata'ala ghairullah wannan tsoron kuma wato haka shi iblis ba dan wannan ba ba zai iya nasara ba dan ko annabi adam da ya fito da shi daga aljanna sai da ya zamanto ya samar tsoro abu biyu ya gaya masa hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shine abin da ya gaya mar in gaya maka mana ka ci wato bishiyar da zaka dawwama Annaba adam gudun kar ya dawwama cikin aljanna shi ya fitar da shi daga cikin aljanna wa mulkin la yabla kuma zaka zamu mulki mulkin da ba zai kare ba annabi adam ya zamanto ya karba salon da iblis kuma zai gabatar zai gabatar maka ne ta hanyar nasiha ta hanyar janyo hankalinka fa huma inni lakuma laminan nasin yayi musu rantsuwa ce wallahi nasiha nake muku kuma iblis ba zai zo maka kawai zai ce maka ya firgita ka ba to kuma wannan salon tsoron shine abinda zai zamanto ba za ka taba gushewa ba ko dai ya zamanto mutum ya bi sha'awar zuciyarsa horo ne da iblis zai sa masa ya zama yi wannan aikin da Allah baya so ko kuma ya ba Allah saboda yana ganin cewa tsoron Allah shine abin da ya to shi ya fi wato zamantowa tabbas idan muka duba waɗancan ayoyin da na karanta a farko akwai abubuwa abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana kan cewa waɗansu abubuwa ne da ake tsoratar da kai abubuwa ne da za a tsoratar da kai waɗannan abubuwan da za a tsoratar da kai munafukai sun ce su bayan sun zauna lau a tsa'una da sun yi mana biyayya da ba a kashe su ba ko ba ka suka ce ba cikin wannan ayar akwai wanda ba zai mutu ba cikin mu akwai wanda zai dawwama a duniya ko da munafukan da ba su fita tare da manzon Allah ba da yanzu suna nan tare da mu shekara dubu hudu suna rayu akwai wanda zai rayu wannan rayuwar babu shi saboda haka za a ga cewa duk abin da zai zamanto za a tsorata kaɗin nan da shi abu ne da idan ya zamanto haka yake kuma ba zai canza ba saboda aka kabar Allah subhanahu wata'ala ya hukuncinsa shi yasa malamai suke cewa kamar yadda Ibn Jawzi yake faɗa a cikin Sayyidul Khatir ya kawo baitin wani yace bi haza madan nasu ita rayuwa haka fa take gudana ko ba za ta canza ba ijtima'un wa furqatun zaka gamu da waɗansu waɗansu kuma za su rabu da kai ko ka yi ko kasu waɗanda za su ce kawai sun daina yi da kai kana so ka yi da su ɗin suke ba za su yi da kai ba kana son ka zauna da ita ta ce dole ka sake ni ba yanda za ka yi da ita kana mutuwar santa ma dole ka rabu da ita ijtima'un wa furqatu wa maitun wa mauludun za a haifi wani kuma za wani zai mutu bayan da za ka hana yawan an mutu duk kukan da za ka yi bayan kwana uku da za ka yi zama kana jiran ya dawo ba zai dawo ba bayan kwana bakwai ba zai dawo ba bayan kwana arba'in ba zai dawo ba bayan shekara ɗaya ka yi mar duk abin da za ka yi ba zai dawo ba sai dai ka haƙura ya tamfa kenan kuma bayan da za ka yi kuma haka za a haifo wani ko da ba ka son a haife shi fir'auna baya son haifo a nabu musa amma sai da aka haifo shi babu yanda zai da shi babu yanda zai sai an haifo shi sannan kuma babu yanda za a yi karaba duniya cewa yau za ka yi farin ciki gobe za ka yi bakin ciki wa ƙalin wa ku sannan ka samu wanda yake son ka ka samu wanda ya tsane ka a ka'ida wanda suka san ɗabi'ar ɗan adam malaman psychology suna fada suka ce duk abu idan ya zamanto ka burge ga cewa an yaba an yaba waɗannan abuwa a cikin mutum goma a duniya da ka ga cewa ka burge to mutum tara wannan abin ya burge su ba kuma ba sa sha'awarsa kuma wani lokaci har ma sun tsani wannan abu to da kwantar da ka dan kana tunanin ka zo ka burge ka zama celebrity ka zawaye in kana da mutum miliyan ɗari to akwai miliyan biliyan ɗaya su kuma sun tsane ka ba sa son ka ba sa son maganar ka haka duniya za ta ci gaba kuma aka yi canzawa to sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fahimci haka shi yasa lokacin da allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum akhshawhum mutane fa sun yi muku gangami ku ji tsoron su ne suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel idan ya zamanto abu haka yake ba zai canza ba sai iblis kar ya tsorata ka da cewa wannan abin ka tsorata ka canza tsarin da kake kai shi yasa lokacin ghazwatul ahzab lokacin ghazwatul ahzab falamma al mu'minun ahzab yayin da mu'minai suka ga cewa gangami ga kafirai sun tattaru za su zo su yi musu kwaf ɗaya su kashe su suka ce hada ma wa adana Allahu wa rasuluhu ai wannan shine abin da Allah ya mana alƙawarin dama za mu gani wa daga Allah wa rasulu Allah ya yi gaskiya manzan Allah yi gaskiya akan cewa za a zo a yi ƙoƙarin a far mana a gama da mu gaba ɗaya amma za da mu za da mu illa imanin wata sulmi, ba abin da ya kara mu sai imani da kuma miƙa wuya haka Allah ka faɗa kai za mu ji tsoro amma waɗannan ba za mu ji tsoron su to abin da yake wato waƙi abin da yake daidai wanda da shi ne ake yi wa mutane waɗannan abubuwan saboda kuma da shi ne iblis yake samu yayi nasara a kanka wannan abun ba zai canza ba ba zai canza ba gara ma kakka yi masa biyayya shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarbiyyantar da sahabbansa hasali ma yara ƙanana wanda ba su cika shekara goma ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya koya musu wannan shi yasa ya samu abdullahi dan abbas yake cewa ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah sai kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyayi Allah sai ka tanda Allah gaba gari ka manfa ya kare ka idan sa'alta fas'alillah in zaka yi roko roki Allah domin shine yake iya bayarwa ba wanda zai iya baka sai shi wa idan sa'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako nemi taimakon Allah wa alam kuma ka sani yaro ne ba an kankani bai kai shekara goma ba annabi yake koya mar wannan imanin wa alam ka sani kan cewa ya kai wannan yaro annal ummata cewa da duk duniya gaba daya lawish tama'at da za su tattaru gaba daya ala an fa'uka bi shay'in su taimake ka su agaje ka su amfanar da kai wani abu lan fa'uka ba za su iya ba illa bi shay'in sai da wani abin da kad katabahu Allah laka Allah ya riga ya sa za a baka ko sun tattaru ko ba su tattaru ba Allah ya ce za a baka za a baka wa yi sama wu ala an yadurruka bi shay'in lan yadurru da za su tattaru kuma sai za su cutar da kai gama da kai ba za su iya ba illa bi shay'in qad kataba Allahu alayka sai da abinda Allah ya riga ya rubuta maka saboda ake to me yasa zaka ji tsoro abinda sai abinda Allah ya yarda zai faru me yasa zaka ji tsoron iblis da zai zo ya ce maka kar ka fita daga aljanna in Allah ya kaddara zaka fita din abinda ka je yi din nan abinda zai janyo maka shi yasa suke cewa wadaya daga cikin mawaki yake cewa a ah, idza kana aunullahi lil mar'i mus'afan fa a lahu min kulli shay'in murad idan taimakon Allah yana tare da kai Allah ya niyyar taimakon ka to duk abin da ka je yi sai kana taba sai zaman to yanda kake so wa in lam yakun aunun min Allah lil fata amma Allah ya zare taimakonsa daga gare kamar ba ya zare hannunsa ba ba shi ba kai fa awwalu ma yajni alayhi ijtihadu kokarinka da dagewarka da zagewarka shine zai janyo abin da zai zaman to halakarka saboda haka ka ji tsoron Allah ba ka ji tsoron wani Allah ba ka ji tsoron Allah to abinda Allah ya so ya tabbata zai tabbata amma ka ji tsoron wani wato wannan wani shine zai janyo maka ya zamanto ya zamanto abin halaka zuwa gare ka shi yasa shi wannan mai littafin da na faɗa philosophy of theorism yake faɗa shi ɗan yana amfani ne da waɗansu hanyoyi wanda waɗannan hanyoyin zan faɗi su ne saboda yawanci za a ga cewa mutane suna ciki daga cikin waɗannan abubuwan yace a fair of desired life wato desired life manufa rayuwar da kake so kana son ka zo ka fito ka burge waɗansu kana son gidanka mai kyau kana son matanka masu kyau kana son kaza wannan desired life din sai ya sa ka fara jin tsoron za ka yi wa Allah biyayya wannan sai ya tsorata ka sai ga cewa sai ka ɗan yi karimi karime sai ka ɗiba a nan sai ka cuci wannan sai ka zalunci wannan domin ka tara ka samu wannan desired life din a desired life din wato vanity din da yake ci manufa abin da yake cewa wato holo da yake cikin wannan abin yana da yawa Da ga wani kana tunanin cewa rayuwarsa ta kai celebrity ne amma wahalar da yake shi a cikin rayuwar in ya gaya maka za ka yi mamaki ina ba da misalai da in ka kaɗau celebrities wanda suke mawaka mawaka irin in ka ɗau mawaka waɗanda suke fitattu akwai ɗaya daga cikin wanda an ana maganar rap ana maganar cewa ya dai bature ne ba wai bakar fata saboda abubuwan bakakin fata ne babu kamar ta kudin da ya samu ba kaɗan bane ne eminem eminem ana hira da shi bayan ya haihu yana cewa rayuwa ta tsananta a gare shi sai shi ne har sai da ya kusa ƙoƙarin kashe kansa da yin suicide yawanci waɗanda da kake kallon sai yasa a can wajen su suicide ɗin ya yawaita mu ba a wajen mu suicide baya cikin musulmi amma yanzu ka je inda kaka bi kowa ka ganin ci gaba da more rayuwa da inda kake cewa ina ma har wani ma zai ce ko abubuwan wai yaji ne wai a kai shi wannan garin amma waɗannan suicide ɗin da yake can ya wuce adadi shi yasa a duk inda aka tabbatar za a iya kashe kai manufa gindin gadoji ne waɗanda zai zamanto wannan gadar wani kawai zai iya yin da dake daga nan ya mutu ko benaye matsani duk akwai waɗanda za ga cewa ana kula yadda zai faɗo ya faɗo akan wani abu dai a hana shi mutuwa din kuma sanannu ne fitattu ne masu kuɗi da wadata da waɗannan abubuwa rayuwar da kake tunanin cewa ina ma ka samu sun samu sun wuce ma yadda kake tunani dan kai ba ka iya samun irin wannan ba ko ka samu a Najeriya babu irin wannan to amma wannan wato vanity ne abu ne da ba hakikatan ba to wannan sai ga ya sa mutum tsoro kan cewa ni kar a ce min kaza ni yanzu ban fito yanayin kaza ba a ni ban sa irin shadda iri kaza ba ni ba wani hawa mota iri kaza duk sai ya damu kansa a cikin waɗannan wannan sai ya fara janyo shi ya to ya fada ciki ba akwai tsoron wannan akwai kuma waɗanda tsoro ne da iblis yake sa maka na barin duniyan barin ko baya son yana tunanin to aka tafi aka bar duniyan nan kuma ya za yi tsoro yake ji shi yasa za a ga cewa abu kyas har wani an ce wani yana faɗa wai idan ya zama ya zo ya zo wajen mutuwa ya ce ba a ganin likita ne ya za a yi bari mutum ya mutu za ga likita zai gaya mana likita zai tsora likita zai markada duk gaba ɗaya waɗannan abubuwa saboda tsoron mutuwa idan ko mutuwa ba haka take ba shi yasa Khalid ibn al-Walid Allah ya ƙara yadda a gare shi ya halarci ya kunkuwa ya kunkuwa daban-daban ya shiga ya kunkuwan da ba za ka yi kwatanta ba ko a kwanan nan ina kallon wato kun san akwai college of war a duniya na ban san a Najeriya ko akwai ko babu ba amma in ka je turai da waya akwai college wato jami'o'i ne kawai koyar da salon yadda za a yi yaki Khalid ibn Walid na ɗaya daga cikin wanda ake koyan ake karanta salon yakin sa domin akwai ɗaya daga cikin yakubu aka ce kawai su uku ne kawai a duniya suka taba irin wannan abin kuma suka ci nasara da shi da wani Suleiman al wanda yake Ottoman Empire da aka yi sai kuma wani ne banda su ba wanda ya taba yin haka sun karance sun san shi Khalid ibn Walid aina ya mutu a kan shimfidar baccinsa yace wallahi babu inda zaka iya sa dan ka haka ka ɗora a jikina babu tabo na tuka ko kuma tara ko waye duk jikinsa har fuskarsa kaga ina nan har fuskarsa ba inda zaka ɗora nan dan yara ga salin alim yace babu yace amma kuma gashi zan mutu akan shimfida ta yace fala na mat ayinul jubana Allah wadaran Allah kada ka sa wato idanun matsorata Allah karka ba su damar bacci karka ba su kwanciyar hankali da bacci inda ya tsoro ne zai sa mutu ga inda na shiga duk inda zan shiga amma ban mutu wa akwai wanda yake jin tsoron tafiya ɗaya wajen akwai wanda ba a ambata mar mutuwa a cikin mutanen mu da yaran mu da ka ambaci mutuwa zai tashi ya baro da mutuwa a wajen salaf mutuwa a wajen salaf magaba dan kana karanta ibnu jawzi ya kawo kisoshin da yawa za ga cewa mutuwa kamar haihuwa ne a wajen su kamar yadda haihuwa ba wai wani abin tashin hankali bane kamar haka mutuwa sa ɗaya daga cikin salaf inda cikin dabu ibn jawzi yana zaune yana cin abinci yana cin abinci sai ga wani ya zaburo a guje sai ke cewa na zo ne in baka labari cewa ga shi wani naka mahaifinsa kowa ya mutu yana cin abinci ya ce zaune mu gaba cin abinci ka kaji abin da ko na faɗa maka ya ce na ji zaune mu ci gaba cin abinci ya ce ka ji abin da babanka ne fa ya mutu ce eh Allah ya gaya min tun kafin ka boka ka gaya mun na mu karar cin abincin sai mu je mu yi abin ce yaushe Allah ya gaya maka ce kullu man alaiha fanin ya gaya mun cewa kowa ma zai tafi to me za ka taya min da hankali bismillah ci gaba da cin abinci sannan mu je mu ana hana mutuwa ne ana hana ta zuwa babu abin da jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainul Abidin Hussein ibn Ali ibn al-Husayn wato Ali ibn al-Husayn ibn ali ibn abi talib jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zainul abidin yana zaune yana da yake mutum ne mutane ana taruwa ana cin abinci sai baiwarsa ta ɗauko tukunya irin katuwar tukunya irin kamar ka ce kamar ka wanda ake ajiyewa kamar katon irin plate ɗin nan da laraba suke za a ajiye abinci kowa ya sa hannu ya ci din ta ɗauko shi kwatsam sai wannan abin sai zame sai akan ɗansa ƙaramin ɗansa yaro nan bai motsa ba saboda girman wannan abin. sai ce a jeki ba komai idan sai ta ga cewa ya za ta kashe marɗa ya ce wani jeki ba komai cewa da gangan yake wakila wani abin za a yi mata bai wace ku yanga ce hankali ce ke naga hankalin hankalinki ya tashi je kina yantar da ki saboda Allah ki je wannan abu a shirya yaran nan a je a yi mata na yi za a kai shi to ba dai karshen abin mani to yawancin mutane abin da yawanci aka sa mana tsoro shine tsoron kar mu mutu saboda ana tunanin cewa a kaza ai kaza ai kaza kuma wannan tsoron shine ya janyo cututtuka da yawa suke karo wani saboda tsoron kar ya mutu da an ji an faɗa mar kaza sai ga jininsa ya hau wannan kuma sai kamu da hypertension ya zamanto yana ta jin tsoro yana ta jin tsoro jinin kuma ya ta hawa ya yi sauka yi a yi saboda ya tafi har hanyar shida jin tsoron waɗannan abubuwan yana cewa ɗaya daga cikin abubuwan kenan fear of departure from this world ɗaya daga ciki kenan sannan kuma fair of difference of words idan an je can me za a samu me za a samu yanzu muka bar nan ɗin wani haka za a ga cewa wannan tsoron yake ji wani kuma fair of relation yana jin tsoron kar a rabu da shi yana jin tsoron kar a daina yi da shi idan wannan gwamnatin watakila ta faɗi ni shi kenan an daina yi da ni idan aka yi ban san yadda zan yi wani yana gaya mu a cikin waɗanda yake cewa gara ana yi da kai ko da kwalta ne kana ma ana taka kada a ce ba a yi da kai wannan kalmar ta daɗe ta ban mamaki wannan kuna san shi ne ba wai ban san shi da girman sa da waye ya yi ta yanzu cewa ai malam gara ana yi da kai da a ce ba a yi da kai gara ko kwalta ka zama ana taka ka ana yi da kai da a ce ba a yi da kai wani ya kai kaskancin da yake samun sa na cewa ya yarda duk wulakanci zai iya karba amma dai ana yi da shi tana ga cewa mutane da suke wulakanta kansu akan alaka wanda zai zamanto ba su da izzatun naf wallahi izzatu wa rasuli cewa ba zan karbi kaskanci ba ba su da hanafa kan cewa wannan tozarci ne ba zan karɓa ba da yawa daga cikin mutane a yau saboda wannan tsoron da shedan ya zo ya sa musu ɗin za su iya sauka daga kan komai kana ɗaukan takalminsa kana zuwa gidansa kana zaura ya zo ya fito daga kan ko kallon ka bai wuce ya buɗa maka motarsa da amma gobe ma kaje jibu ma kaje saboda kana tunanin cewa ga lailatul kadirin an shi kenan za a yi arziki akwai waɗanda wannan shine tsoron da iblis yake samu su? akwai kuma wanda alkhawful istina'i artificial fear wanda babu shi babu shi akwai akwai waɗanda suke jin tsoron babu tsoron babu shi amma kuma suna jin tsoro yanzu nawa nawa ne daga cikin mata za su zamanto an sake su saboda namiji kawai yana jin tsoro wannan ɗan da za ki haifo shi tun da na ce kar a yi tsoron da muke ji kin ga yadda rayuwa take yanzu wannan ɗan in ya zo kin kama kin je kin ɗau cikin sai ga ya sake ta na san mata da yawa da suka yi fatawa kan cewa an sake su saboda wai ya ce kar a ɗau cikin kuma sai Allah cikin ikonsa sai zaman to Allah ya kawo cikin saboda haka hankalinsa ya tashi yanzu ya rami dole a je a yi a zubar da wannan abu in ba haka ba sai dai wallahi ya zaman to a yi wani tabbatar kuma kun sha jin labaran irin waɗannan abin ya fara yin yawa Su me kake jin tsoro me mutum yake jin tsoro ka'ida ne mutum ya gama shirya abubuwansa ya shirya shi yasa Allah subhanahu wataala yana nuna mana ishara amma mun kasa ba mutuwa ba ce? mutum ya jin a ba mutuwa mutum yana tunanin cewa zai kula da ƴaƴansa zai kula da su sai Allah ya buge shi ya mutu shi yasa a wannan lokacin yan shekara 25 zuwa shekara 40 sun fi mutuwa a kan yan shekara 50 irin wannan kalaman da sun mutu wanda yake shakka ya je duba marayu da ake da su yanzu marayu ne ga 'ya'ya ne gutsul gutsul yan ƙanana ya shiga mota sai Allah ya buge shi ba dai kai zaka kula da su babu wanda zai kula da su din kuma kuma Allah zai kula da su kuma tsoro waɗansu tsoron na alaƙa wata haka kawai sai ta ga cewa sai ta yadda ta wulakanta kanta ta ballagazantar da kanta sannan Allah subhanahu wata'ala zai bata amma Allah ya gaya mana cikin alkur'ani annabi Musa alaihi salam bayan ya bar Masar ya tafi Madiyan sai je tun daga Masar Allah ya hankalo annabi Musa sai da ya zo Madiyana sai ya zo ana yin ban ruwa sai ga waɗansu 'yan mata guda biyu ba su yadda su wulaƙanta su kaskanta su ga cewa ba yanda za mu yi ba haka abin yake ba yanda za mu yi a daidaita sahun nan ba yanda za mu yi ba za mu yi sai mun yi ai dole mu cakudu mata da maza da saboda zamani ne kawo ko yanayi ne kawo suna gebe a ce me yasa ku ba kwa shayarwa ke hatta ri'a wa abuna kabir baban mu babba ne ba za mu iya fasakalahuma ya shayar da su ya koma ya je rabbi ni lima anzalta ilayya min khairin faqir yi addu'a ba shi da abin da zai fajat wa dawo ma tamshi a istihya ta dawo cikin kunya tace inna abi yadda ya ka adra ma saqaitana ashe Allah yayi mata tanadin annabin Allah annabin ma ulul azmi daga wani waje ya zo ita tana can wani dajin Allah ba ta san kawai ba Allah ya kawo mata annabi Musa ce inni uridu da wanki haka idan na tayya hataini a anta ne samaniya hijaj shekara tara zaka yi kana bauta sannan baka ita ka yadda yace na yadda fa in atmamta ashran ka kara min ma goma to wannan alheri ne ka kyauta annabi Musa yace na yadda yace dalika baini wa bainak wai turo wai turo annabi Musa kuma wannan gidan kana tunanin za su kara samun kaskanci ne wani misa inda ta kaskantar da kanta ko Allah Allah ma zai bawa annabin Allah wannan matar to kaskanta kai don alaƙa ce ana neman alaƙa da wani sai na wulaƙanta kaina macice ce ko namiji wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan ya zamanto yake bi sai kuma ɗaya daga cikin hanyoyi shine yake cewa wato comprehensive and incomprehensive fair abin da ba baka sani ba yawanci za ga cewa an sa wa mutane da yawa tsoro um, inda da daddare kawai kana cikin sallah a cikin ɗakinka kwatsam sai kawai kaga mutum ya fito da babbar riga da komai ya zai ya tsaya a gaban ka ya kura ma ido a za ka fita gidanka ne za ka fita baka san wanda za ka tsorata ko ba haka ba ne wannan taya aka yi mai shigo ga ɗaki a rufe abdullahi ɗan lokacin da mujahid a afa ibn abi raba ɗalibi ne na abdullahi ɗan masu ɗan abdullahi ɗan abbas radiyallahu ta'ala anhu lokacin da abdullahi ɗan abbas ya mutu sai kawai yana cikin sallah da daddare kawai sai ga abdullahi ɗan abbas ya ci ado ya shigo cikin ɗakin sai zai zauna gaban sai na sallah ba ibn abi rabah yana kallon sai idan da sallah gaban idan ya tafi rana dai kawai yana cikin sallah da ya gan kawai sai ya kansu zai kama shi sai ya gudu ya ke tambaya sai ya ce na san iblis shaitan ne saboda haka idan zai zo ya gaya min wani abu in tunanin abdullahi dan abbas ne shine shi yasa da yawa daga cikin waɗanda ake yaudarar su suke zuwa ko wajen matsafa ko waye da abin da ba su sani ba ne saboda sun ga matsafin ya yi wani abu rikila ya kawai ki carbi carbin yana yawo a sama aka gama magana sannan ya cefe ya zo abin nan kai wannan akwai abin nan shikenan sai ya tsorata ya tunanin wannan zai iya yin wannan abu da ya kalle shi kallo na sosai da zai zamanto zai fahimci cewa ashe ba abin da zai iya yi wa kansa na faɗi waɗannan abubuwan ne domin wato kaɗan ne daga ciki a domin ina kiristan a cikin shiri na ramadan ko biyu ko uku baya na ji na yi program cikakke akan ni program ba ni kaɗai ba ni program akan tsoro hau alhau a cikin program wanda zai kai ina jin shiri ake da zai iya kaiwa ko takwas ko goma cikin abin nan saboda haka ba zan tsawaita magana akan wannan abin ba amma dai mutum ya dubi kansa zai ga cewa ɗaya daga cikin abubuwa ne in ka ga sha'awa ce ta ja ka fada a cikin sabon Allah za ga cewa tsoro ne tsoron kar a ce kai ma ba wayayye bane wanda yana fada farkon shan shaye-shayensa zai fada ne dan kar a ce bai waye saboda aka sai ba abokansa sai fada daga cikin wannan sai zamanto ko kuma yana jin tsoron kan cewa damuwa da take damunsa kamar mata da suke cikin gidaje tana jin tsoron kar wannan damuwar ta mata illa wanda babu wannan illusion ne wato abu ne da khayal ne kawai yake gaya masa ba ba waki ba ne waɗannan abubuwan wato tsoro na ɗaya daga cikin mafi girman makamai da iblis yake amfani da shi kuma yanzu da yake an gwanance bangaren psychology na yadda za a ci su tsoro a cikin zukatanmu bari ba da misali guda ɗaya kafin wuce duk wanda yake sauraron labarai sai an cusa masa tsoro saboda za a tara mar sharrurrukan da ya faru a duk duniya an kashe mutum a jos an kaza kaza a jos an yi kaza an yi tashin hankali a kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza duk tashin hankali ne sai a gaya maka saboda haka sai ka zamanto wasu sai ka zamanto sai ka rinka tunanin duniyar kuma wato ba waje ba ne na kwanciyar hankali duniyar ta rikirkice waɗannan abubuwan fa ana yin sun da ba wai ba a yi ba ne amma ba a kawo labaran haka saboda babu midiya da za ta zama ta dunkule maka ta gaya maka dalilin da ya sa gidajen rediyoyi na kasashen waje ba za su taɓa barin ba misali irin ingila da bbc da waɗannan abubuwa saboda wannan labaran ake gaya maka sai ka tsorata idan ka fita daga ƙasa na tuna lokacin da na wata ƙasa lokacin da a 2009 2009 lokacin da aka fara harkar boko haram aka karkashe su sai mutum mu muna waje sai mu bugu ci gaba ɗaya najeriya ta rikikice wanda yake nan bai sani ba akwai bombin da aka yi a uk a wata lahadi aka sa bom wanda bom ya tashi mutane da yawa ina waje a lokacin da yake akwai bambancin wajen awa bakwai tsakaninmu da najeriya ni na gani a labarai an sa bom ya tashi da safe ne wajen karfe bakwai karfe karfe takwas ko tara haka sai na bugo wani wanda yake cikin campus din yanda yake cikin jami'a a nan yake da iyalansa da komai sai na buga ma nake cewa an ce biyu ke gaba ɗaya ta tashi a wannan sai ce wallahi ina gida ni ban ji ban san abin da ya faru amma bari zan buga maka zan tabbatar maka bai san abin da ya faru ba to amma wanda yake waje tunani yake ba zai dawo gida ba saboda ai Najeriya a rikice take Najeriya a hargitsa take to wannan tsoron yana daga cikin salo da ake sawa mutane to sai a sa mata kwanaki na ɗau mota wani dalili zai sa in tafi zamfara ya ka rinka surutu malam kake jiki ka ji wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza wallahi aka yi ta gaya mun ba zuwa fa zan ci zan je taro ne wannan je zan ne presenting kuma wata paper mun ce wallahi zan je na ɗau mota kuma ni kadai na tafi har na je na dawo ni dai ban ga kare da yi mahaushi. ba amma a yanayin yadda kana nan sai to wannan tsoron da firgicin an riga an sa maka sai ga cewa duniya babu kwanciyar hankali saboda haka ka sassa ƙofofi ka rurrufe ka yi kaza ka yi kaza saboda haka da wani abu kaga wani ya dan ɗauko wuka ya fito sai ka tsorata ce shi kenan ga abin tsoron nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai zaman to zai zaman to mutum sai tsorata to wannan tsoron salo ne da ake amfani da salo ne da ake amfani da shi saboda um, saboda ya a yi abin nan a kanka ya to kuma wannan shine abin da ya zamanto ya yake gudana kuma wannan tsoron kamar yadda zan tsallake bayanan bai tsallake malamai ba kai malamai da yawa suna jin tsoro yau wakila ba a yi da ni a kan ban yi kaza ba ba za a yi kaza ba in ba a ga kaza ba za a ga kaza haka su ma shugabanni na yi da san na ga wani a primary sun yanci babu shi a cikin primary sun ya daɗe yana yi kukan da na ga yana yi na yi mamakin a ce na cewa saboda ya damu da al'umma da waɗansu abubuwa nisa za ka yi kuka Allah ya baka watakila baka taɓa tunanin za ka zamanto kana da miliyan ɗari biyar ba yana da miliyan ɗari biyar amma yana tsoron abin da zai je dawo yana tunanin zai zamanto to shugabanni a tsorace suke saboda wannan iblis ya sa musu wannan tsoron kuma da shi iblis zai aiki zai sa su yi abin da ba haka ba sawa malamai ne ko sawa shugabanni ne masu kuɗi suna jin tsoro suna jin tsoro akwai wanda na sani yana da yana da gidajen mai shi ko abin da yake faruwa yana da gidajen mai yana da kadarori da yawa in aka ce mara account ɗinsa yau account ɗin in a ce biliyan ɗaya ce yau aka ce ya to miliyan ɗari tara da saba'in da tara sai ci to a ji a sai da gidan mai a ji a cika ni ba na in ga cewa ya kasa da miliyan ɗaya biliyan ɗaya saboda tsoro yake ji kar a gano abokan su ce ai ba shi da ma biliyan ɗaya a cikin banki a cikin account ɗinsa ya tsorata kana da wannan kudin za ka zama tuka tsoron ina muna hira da ɗaya daga cikin malamai dr nura abdullahi yana ban labari a wani gari ɗaya daga cikin garuruwa nan cikin gauyukan kasa sun yi wani project sai to mutum ya mutu bayan ya mutu sannan aka gano a sakawai kuma ɗan kasuwa ne ba wai harkar ɗan boko ba ne ba ruwansa da harkar gwamnati ɗan kasuwa ne abinda aka samu abinda aka samu na kuɗi da suka zama sun abin nan bayan an dade ba an raba gadon gidan ba su da wannan kuɗin ba abin da aka samu dala miliyan 25 dala ba naira ba dala miliyan 25 duk sun nan ne sun lalace me kike jin tsoro ka dala miliyan 1 ba sai kawai ka zaman to kai ba ta shekarar 60 ko shekarar 70 misali kai ka san ba ka ƙara shekara 10 ba to yasa ba ka zaman to kai wata ya ka fanta ma ka ji daɗi shikenan ka zaman to ragowar kai aikin alkhairi ka zaman to ka mutu amma shedan sai ringa ce maka wai kana da ragowar kwanaki ba ka kallon waɗansu 'yan siyasa mutum ya haura 60 ne au 70 idan mutum ya mutu a shekara 60 kakka yi wani mamaki wallahi lafiya sakalo a lokaci ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam 63 abubakar sai 63 yawancin 63 ka san dama an zo to bisa za ka tsorata ko ba ka zaman to kai abin kirki ba kuma har ka rinka tunanin cewa ma har a wannan lokacin wani zai kirkiri gida ga yi katon gida wanda an ce rinka kewaye gidan nan kullum so ɗaya da safe ka tashi ba zai iya ba haka masu kudin ma a tsorace wanda ma suke da middle classes su ma a tsorace ya jin tsoron kara kore shi a wajen aiki an kore shi a wajen aiki Allah bayan da bai iya kuma ba shi wani yanayi sai ga ya tsorata sai a ce yi kaza yi kaza yi kaza sai su ma a cikin haka su ma talakawan a tsorace ina jin tsoron alhaji ban gaishe shi ba da safe wata kila za a nuna kana a cikin listin zakka yi zafi in bai gani ba a waje kaza zai zo akwai wanda na sani a wurin ɗaya daga cikin masallatai a wani abu ne kullum sai ya a tsawon gaba zai ajiye wani alhaji waje in san kuma tare waje wanda bai ma zo ba kai ya rayin sai da lahira ta saboda wani wannan tsoron ya ga gamamme ne dalilin da yasa kenan za ga cewa mata da maza duk kowa suna fada cikin irin waɗannan abubuwan mace za a aure ta zai to a rinka yin abin da bai kamata da ita ba ka zuwa mat dubara za ta haƙura ce ba ta ji tana jin tsoron ta bar gidan nan wani gidan za ta abu da ne wannan rayuwar ta zamanto kamar yadda shi wannan ya faɗa a cikin wannan littafin ku ana manfa life is conducted manage and control by fear in ka duba za ga cewa da wuya ka ga cewa kayi ba daidai ba ba tsoro ne ja maka ba babu a wannan rayuwar ta ka kai iya tunanin ka ga cewa kayi ba daidai ba kaga ba tsoro ka ji ba amma in dai zaka ji cewa Allah kadai ma asabaka lam yakun li aka kai yadda da shi abin da ya same ka ka san ba zai kuskure maka ba wa ma asaka lam yakun li yusibaka abin da ya same ka dama ba zai kuskure maka ba zaka cewa ba za ka yi wa wannan biyayya ba saboda haka mutum ya kula kan cewa aljanna da ba dan sa tsoro da iblis ya yi wa annaba adam ba da ba fito ba na muna cikin aljanna to duk yayin da kaga cewa ka fita cikin wani yanayi na tsoro na cewa mutum ya fita ba daidai ba wannan tsoro ne mutum ya zamanto yayi na iblis to kuma ya kokari ya koma ga Allah subhanahu wataala wannan komawar sai ya zamanto ya taimake shi idan mutum ya zamanto yana tsoron Allah subhanahu wataala zai ribaci abubuwa da yawa Allah zai azurta shi da ikhlasi dan faɗa a gurguje Allah subhanahu wata'ala zai datar da shi da aikata ayyuka na gari ayyuka na gari don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man khafa adlaja wanda ya zamanto ya ji tsoron Allah na ga cewa yayi fara tafiya tun dare kuma adlaja balagal manzil wanda kuma ya fara tafiya tun dare zai isa gida lokacin da ya kamata ala inna silatallahi ghaliya ala inna aljanna saboda haka wannan kenan sannan idan ya zamanto an sa tsoro mu sa tsoro a cikin zukatan ƴaƴanmu tsoron Allah wannan zai sa su zamanto nagartattu amma duk wata dabara da kulawa da zamu matukar ba za su zamanto suna jin tsoron Allah ba ba zai ba an ba da kissa wannan kissar ana danganta da cewa Shehu Abdul Qadir Jilani Allah ya rahama lokacin da babarsa ya baro Jilan yana dan kankanin yaro ya kai shekara goma sha biyu ba zai zo cikin Bagdad Baghdad Allah zai yi karatunsa sai ta ce mar wasiya ɗaya zan yi maka duk abin da za a yi maka kakkai ƙarya in ga mutum baya ƙarya baya jin tsoro ne ma matsoraci shine zai zama yana ƙarya ya zo ya tafi sai yan fashi suka tare su yan fashi bayan za ka fara ba tuntuni akwai abin am robot suka tare su suka kwakwace ko aka kwakwace kuɗinsa ya ka kai yaro ne da kai sai ya ce ina da dirhami arba'in ce kai ka sa abin da kake faɗa kuwa yace yi eh, kwarai kuwa dirhami arba'in ne da ni ya kuɗin da baban sa bashi ya ci gaba da rayuwa har kuma yanda kila zai faɗi ya samu wani abin da zai ƙara yi na aiki da aka kai shi wajen babban ce kai yaro saboda kowa aka faɗa sai ya yi ƙarya ba zai faɗi iya kuɗin da yake da shi ya ce yaro kai nawa ne da kai ce dirhami arba'in ka sa abin da kake faɗa ya yi kwarai eh, kuwa ba ƙarya ce gaskiya nake faɗa muku dirhami arba'in na da kuɗi ma kudan kuɗaɗe ne ba ba wai kake da tunanin wai an ce dirami arba'in wani naira arba'in ko dubu arba'in mai ba ya ba haka ba dirhami wannan kudade ne kamar ka iya cewa miliyan wani abu ne ba sai kai kana da ice na suke sai ce ga su sai ce me yasa ka faɗa ba yi ƙarya kamar yadda ragowar suke ba sai ce ma na ɗau alƙawari a wajen mahaifiyata ba zan yi Allah ƙarya ba ko ba zan yi sai wannan babban yake cewa idan har kai kana wannan yaron alƙalami bai hau kanka ba za ka yi ƙarya mu kuma ya zama tun mune yau Allah ba daidai wa mun daina duk kowa kuma ya manta kayansa mun daina fashin daga yau to idan mutum ya zamanto ka koya yaro cewa ba zai zamanto ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah to babu abin da zai tsorata shi yasa Abdullahi bin Zubair wata rana sai ga sai na Umar na sai na Umar ne ya zo zai wuce a hanya yana zuwa yara sai aka rinka gudu ga gashi nan shi bai gudu ba ya dan kankanin yaro ya kai shekara goma sai ya ce kai me saba gudu ba yara suna guduwa sai ya ce na ga na abin nan titin ne yana da faɗi. ni ko ban gana nayi wani abin da laifi bane da zan gudu saboda me zan gudu wasu saboda dan na asma'u ta tarbiyatar da shi wannan tarbiyyar saboda haka idan mutum ya zamanto zai hana mutum fadawa cikin sabo kun ga shi yasa kabila da habil bai kabil zai kashe habil yace da in ya ilayya yadaka ni ma ana yubasidin yadi yadaka la ka inni akhafu Allah ina jin tsoron Allah kai ka kashe ni amma ni ba kashe ka ba kai kai mun abin da za ka yi mun amma ni ba zan yi maka saboda aka tsoro shine zai janyo ba za ka aikata sako ba sannan kuma za ga cewa idan mutum ya zamanto Allah ya azurta shi da tsoron Allah zai ga cewa duk sabo da ake waɗansu abubuwa da suke bada sha'awa za ga cewa baya ba su baya ba sha'awa Allah zai ɗauke mar wannan sha'awa cikin zuciyarsa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai zai yabe shi zai zamanto ya ɗaukaka darajarsa daga cikin abubuwa da tsoro yake janyowa idan mutum ya jin tsoron Allah zai sa Allah ya baku nasara a duniya qala alladhina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina wa la ta'udunna fi millatina qala wa law kunna qad iftarayna ala allahi kadiban idan an ce gashi abin da za a faru zai zamanto babu Allah zai ya baku nasara akan saboda haka tsoro yana janyowa Allah subhanahu wata'ala ya bada nasara tsoro kuma yana janyowa mutum ya kubuta daga dukkan munanan abubuwa domin ya zo a cikin hadisi an ce salasin munjiyat khashyatul lahi fi sirri alami. akwai abubuwa guda uku da su kubutar da kai shine ka ji tsoron Allah a fili da boye kai adalci a lokacin da kai fushi ko lokacin da kake ka yarda sannan ka zamanto kayi taka tsantsan a lokacin da kake wadata ko kuma lokacin da kake cikin rashi idan mutum ya zamanto Allah ya azurta shi da tsoron Allah Allah zai sa shi cikin mutane bakwai wanda zamanto a cikin al'arshi ana alkiyama zai zamanto cikin aminta a ƙarshe kuma zai shiga aljanna wali man khafa maqama rabbih Allah subhanahu wataala ya shigar da mu aljanna Allah ya gafarta mana Allah ya karɓa ayyukan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh